yau kusan muna 29 ko ga watan zulka'ada hijira shekara ta 1444 mai yiwa kuma mai yiwuwa wallahu alam <coughs> mun shiga daren zulhijja wannan kuma sai a jira sanarwa daga bakin sultanul musulmin idan ya tabbata to za a sanar na san dai kasar saudi arabia ya tabbata cewa su suna cikin zulhijja ne sun riga an ga wata a can so mun shiga waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja masu albarka babu laifi mu tunatar a kansu minti ɗaya ko biyu duk da cewa dai an saba yi a lokuta da dama musamman dogaro da hadisi da yake cikin aljami a sahih al-musnad min hadithi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sunanihi wa ayyamihi ta'alif na imamul bukhari rahmatullahi alai hadisi na tara manzon allah a sadiqul masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a riwaya na abdullahi ibn abbasin radiyallahu an yana cewa mamin min ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah khairun min hadhihi al-ayyam qalu ya rasulallah wala al-jihadu fi sabilillah قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء wannan hadisi riwaya ne na abdullahi ibn abbas allah ya kara masa yadda da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake bayyana mana albarka da alheri da ke cikin kwanaki goma na farkon watan zulhijja wanda mai iya yiwuwa ne waɗannan kwanaki su fara a daren nan da muke magana zuwa wayewan gari yana cewa sahabbansa bisa gari waya ta abdullahi ibn abbas allah ya kara masa yadda cewa babu wasu kwanaki a duniya al'amalu salih da aiki na kwarai yake soyuwa a wurin allah ta'ala allah yake ƙaunarsa yake ba da lada ninkin ba ninki irin kwanaki ibada a cikin kwanaki goma na farkon watan zulhijja sahabbai suka tambaye shi ko da fita gwagwarmaya a tafarkin Allah ya ce ko da fita gwagwarmaya a tafarkin Allah sai dai mutumin da ya fita gwagwarmayan da ransa da dukiyarsa kuma bai dawo da komai daga cikin wannan ba bi ma'ana mutumin da zai kai ladan wanda ya aiki a kwanaki goma na zulhijja aiki na kwarai a lada ne wanda ya fita filin gwagwarmaya ya rasa ransa a can kuma dukiyarsa gaba ɗaya ta kare a can Shi ne kadai mutumin da za a iya kwatanta shi da wanda ya ibada a waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja shaikul islam rahmatullahi alai yana ce a ɓangaren darare darare goma na ƙarshen watan ramadan sun fi fala akan kowane dararen shekara a duniya ɓangaren wuni wato rana daga wayewan gari zuwa faɗuwar rana a nan kuma ya ce kwanaki goma na farkon watan zulhijja ya fi dukkan wunin duniya albarka da falala su ne kwanaki masu falala a cikinsu ake samun munin arafa a cikinsu ake samun ranar yawmul hajjar akbar da makamantansu so da a ɓangaren wuni kwanaki goma na farkon wata zulhijja ya fi falala ɓangaren darare dare goma na ƙarshen wata ramadan ya fi falala wannan hadisi ya ce al'amalu salih dukkan ayyuka na kwarai ba yi iyaka ba in aka ce aiki na kwarai zan kwaɗaitar da mutum akan wasu kaman haka amma tare da cewa al'amalus sale sun fi guda dubu ɗari al'amalus sale ya fi aiki dubu ɗari in ma aka ga malamai na kwadaitarwa kawai misalai suke baka a waɗannan kwanakin ka tambaye ni menene al'amalus sale na farko da zaka fara da sai in ce maka tuba zuwa ga Allah at-tauba ila Allah taubatan nasuha a duk inda ake magana aiki na kwarai babu abin da ya kai tuba zuwa ga Allah saboda in baka tuba ga Allah ba mai yiwa kana cikin wani kuskuren da zai sa duk aikin da kai ma Allah ba zai karba ba tuba zuwa ga Allah ke baka ikon gyara alakar ka tsakaninka da Allah in ka gyara duk wani aiki da ya biyo baya sai a karbe shi amma in baka tuba ba mai yiwa akwai shirka tare da mutum Allah ya kiyaye duk aikin da Allah baya bukata akwai ayyuka da suke kaba irai ko mubiqat da ke halakar da mutum mai yiwa yana ciki bai sani ba duk ayyuka da alkhairi da ya mai yiwa su ba za su karɓa saboda me saboda sabon Allah da yake ciki so da haka nasiha ta ga kaina da mu ga rawada shine mu fara da tuba zuwa ga Allah ka zauna kai wa kanka hisabi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kai wa kanka hisabi daki bayan daki idan ka yi wannan insha Allah ta'ala a gaba na farko sai na biyu ina kwadatar da mutane da yin azumi ga wanda ba aikin hajji ya je ba ina ba shi kwadaitarwa da yin azumi kwanaki tara na farkon watan zulhijja da kuma kamun baki ranar goma ga wata gabanin a yi sallan idi ya zama azumi guda goma tara cikakkun azumi na goma kuma shine rabi dan gajeren azumi kenan azumi iya daga cikin mafi girman al'amalin salih kuma akwai riwayoyin hadithin da suka tabbatar da cewa fiyayyen halitta ya kwadaitar da yin azumi na waɗannan kwanaki guda tara na farkon zulhijja haka imamun nawawi rahmatullahi alai ya buɗe babi da hadithin ya kwadaitar kan azumi babu lokacin magana mai tsawo a kai na uku daga ciki akwai karatun ƙur'ani karanta ƙur'ani a nitsa da bin ma'anarsa da tadabburi a cikin ma'anarsa gwargwadon iyaka ka dage mafi kankanta a waɗannan kwanakin ka karanta ƙur'ani a cikin wuni ɗin daga farko zuwa ƙarshe aƙalla sau ɗaya idan za ka iya ka yi sau biyu ko sau uku bisa ga ko da kaulin mujahid bin jabar alaihi rahmatullah kula da ninkin ladan da Allah yake barwa an ka karanta ƙur'ani, mai yiwa an ka karanta duka Allah ya karba ka tashi da lada akalla miliyan uku da dubu ɗari biyu da goma sha ɗaya da ɗari takwas kaga ai an samu lada kuma an ci riba wanda yake mai yawan gaske na hudu akwai yawan kabbarori da tahalili da makamantansu Allahu akbar Allahu akbar kabira ko Allahu akbar Allahu sahabbai sukan yawaita kabbarori a waɗannan kwanaki irin Abu Huraira irin Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhum suna mafita suna yi a bayyane ne har yara suna bin bayan su suna amsawa kamar da da ake tashe a kasar Hausa daga cikin ayyuka na kwarai muhimmai da ya dace mu yi shine ciyarwa fi sabilillahi daga cikin mafi kusancin ayyuka da ake kusantuwa zuwa ga Allah shine mai hali ya taimaki wanda bai da hali a cikin taimako mafi girma akwai ciyar da abinci da shayar da ruwa fi sabilillahi mu ba waɗannan ayyuka muhimmanci taimakawa marayu da damuwa da shirinsu na sallah da gajiyayyu ya za su yi sallah yayi abin layyansu yayi abinci yake waɗannan na daga cikin manya-manyan ayyuka na alkhairi da ya dace mu yi zuwa gaida marasa lafiya iya da cikin ayyuka na alkhairi da ya dace mu muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon dacewa a waɗannan kwanaki masu albarka muna roƙon Allah ta'ala ya karbi ayyukanmu da suke na ƙwarai inda muka kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana gaba ɗaya kuma mai iya yiwuwa saboda yanayin karatu mai iya yiwuwa ban tabbatar ba amma mai iya yiwuwa zan je aikin hajji bana mai iya yiwuwa na samu wajen kusan shekara biyar ko abin da ya kama da haka ban samu ikon aikin hajji ba sai umura to alhamdulillah yanzu ina gaba na dai ya dace na dage na yi gabanin nan shekaru da dama na yi musamman lokacin da nake zaune a saudiya da tayin da nake zaune a turai duka ya fi mun sauki na je na yi na dawo but a nan yanayin aiki wani lokaci sai ya hana motsawa to alhamdulillah yanzu ina da yanci <laughs> so insha Allah ta'ala ina fatan zan je ni idan tafiyar ta yiwu za a yi hutun darasin nan na sati biyu insha Allahu idan ba ta yiwu ba to lahadi mai zuwa ma ina fatan insha Allahu ta'ala ina nan insha Allah in kuma ta yiwu zan bar ku da aran ma aran ma ko yaya hutu kawai <laughs> aran ma ce a huta to yanzu anan fatawa ta za a dauka ko ta aran ma eh, duka biyu kaga wannan duniya anan <laughs> ce wai duka ai jam'u baina kuma anan zai wahala sai dai in muraja'a za a yi ko to Allah ya taimake mu